يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درس darasin mu na 74 الأدب المفرد al الإمام البخاري kuma za mu yi kokarin karanta hadisin 377 zuwa hadisin 384 insha Allah darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin tausayi ga kowace halitta mai rai muhimmancin tausaya ma kowace halitta mai rai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Da mu sake karanta hadisin 377 saboda ya zo da riwayoyi daban-daban kuma kowace riwaya tana da bayani muhimmi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية الدمشقي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان مولى عزة العشجعية الكوفي عن أبي هريرة هذا حديث أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ونمت يزوغ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي أتعدد شيئا ونيار وكريم فجعل يضمه إليه سينا رنقمر ونيارو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي أترحمه شن كان توسيا مسني كان توسيا ما يارو نم في يساك كيرنغو مسا قال نعم فتمي يتي هكني قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي فالله أرحم بك منك به Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tausayi gare ka fiye da tausayin da kake ma yaro wa huwa arhamur rahimin kuma shi Allah ne mafi tausayin masu tausayi Allah shi ne mafi jinkan masu jinkai ba a kwatanta jinkan Allah subhanahu wa ta'ala ba a kwatanta tausayin Allah da tausayin wata halitta fallahu arhamu bika minka bihi Allah ya fi tausayi gare ka Allah ya fi jin kai gare ka fiye da jin kan da kake yi ga wannan yaro hadisin yana a sunan kubra na al-imam an-nasa'i yana kitabun nu'ud da kitabu shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisi na 6632 a riwayar al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan mutumin a shin kana tausaya ma yaron nan ne kala na'am ya rasulullah yace haka ne kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam fallahu arhamu bihi minka Allah ya fi tausayin yaron fiye da tausayin da kake masa kaga riwaya ta zo kashe biyu arhamu bihi minka Allah ya fi tausayin wannan yaro fiye da tausayin da kake masa wa huwa arhamur rahimin kuma Allah shine mafi jin kan masu jin kai yana kitabu tauhid na ibn manda hadisin 351 hadisin yana da kyau kuma kowace ma'ana daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa a ƙarshen kowace riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa huwa arhamur rahimin Allah shi ne mafi jinkan masu jinkai yana daga cikin misalin da adab sallallahu alaihi wasallam ya yi game da jinkai na Allah subhanahu wa ta'ala wato annabi ya misilta jinkan Allah ga sahabbansa saboda su gane yadda Allah maɗaukake yake tausayi ga bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wato ya ba mu sahabbai tunanin yadda za su gane girman tausayin Allah subhanahu wa wata'ala kamar misali wannan hadisi wallahu arhamu bika minka bihi Allah ya fi tausayin ka fiye da tausayin da kake masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamanta ma wannan mutumin girman tausayin Allah ga bayi kai ka san tausayin da kake ma wannan yaro aiko to tausayin da Allah yake maka kai kanka ya fi tausayin da kake ma wannan yaro kaga annabi yana kamanta yana ba mu surar girma wato na tausayin Allah subhanahu wata'ala duk da cewa babu mai iya sanin hakikanin wato tausayin Allah tabaraka wata'ala ga halittunsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaddarta girman wato sifa na tausayin Allah subhanahu wata'ala ga sahabbai don haka yasa ya ce wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai daga cikin misalai da aka samu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamanta tausayin Allah da kuma tausayi na halittu saboda su gane girman tausayin Allah subhanahu ta'ala wato shine abin da ya auku bayan yaki da aka yi da wasu kabilu guda biyu ƙabilar alhawazin da kuma ta saki bayan fatu waɗannan kabilu guda biyu sun fito da jama'ansu kamar yadda bahaushe ke cewa wansu da kwarkwatansu bayan fatku makka sun fito da matansu da maza da yara da manya da ma dukiyarsu gaba daya duk wanda ke da dabbobi ya koro su za a zo a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya auku wato ranar goma ga watan shawwal hijira na da shekara takwas wannan yakin ake kiransa yakin hunayi wanda wani kwari ne da ke bayan arfa tsakanin makka da ta'if bayanin wannan yaki da kuma ilimin da ke cikinsa ya zo cikin zadun ma'ad na ibn qayyim al-jawziya ibn al-jawziya ya fitar da ilimi da aka samu karkashin wannan yaki wanda ya yi magana a kai mujallar na uku shafi na 408 ya ce wa kanar sabi sita ta'ala firafin bayan an zama yakin yakin hunayi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kafirai waɗanda suka fito daga ƙabilu manya guda biyu ƙabilar safif da kuma ƙabilar ta alhawazin an samu fursunoni sun kai mutum dubu shida da ibn qayyim jawziya fursunonin yaƙi sun kai mutum dubu shida wal iblu arba'atan wa ishirina alfan rakumai an samu dubu ishirin da hudu raƙumai 24,000 walganamu aksar min 40 alfa shatin awakai kuwa sun fi 40,000 waɗanda aka samu a matsayin ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bayan an gama yaki da waɗannan wato kafirai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkirta ma waɗannan mutane saboda sanin cewa za su yi wa kansu fada akwai tamanin za su zo su musulunta fasta'ana bihim rasulullah an yaqdamu alaihi muslimin bi ba'a asharata layla annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira kamar kwanaki goma sha maimakon ya komo madina ya jira dan ya tabbata bisa ga ilimin da Allah madaukaki ya bashi waɗannan larabawa za a samu waɗanda za su musulunta za su za su zo su same shi ibn qayyim jawziya ya ce waɗannan yaƙi guda biyu yaƙin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da larabawa shine yaƙin badar yaƙi na ƙarshe kuma da aka yi da larabawa shine yaƙin hunai yaƙin farko yaƙin badar yaƙi na ƙarshe da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da larabawa shine yaƙin hunai ibtataha gazwal arabi bi gazwati badrin wa khatama gazwahum bi gazwati hunai don haka yasa ake misali da waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu <clears throat> suna da muhimmanci ana misali da waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu yaƙin badar da yaƙin alhunai akan ce badurun wa hunai wato farko da ƙarshe kenan farko da ƙarshe badar nasara ga musulmai hunai nasara ga musulmai to sai ya zama larabawa an gama su sun sallama sun mika wuya sun tabbata ba su iya cin nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin yakin badar da yakin hunain shekara bakwai yakin badar shine na farko yakin hunain shine na ƙarshe kuma cikin ikon Allah mala'iku sun taho kowane yaki mala'iku suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a yakin badar qatalat bi anfusiha ma almuslimin fi hatayn alghazwatayn haka nan suna tare da musulmai a yakin hunain akwai magana mai tsawo game da wannan yaki haka bayanin ya zo cikin littafin ibn kasir al-bidayat wa nihaya to abin mamakin da ya auku kamar da imam bukhari ya rawaito hadisi yana kitabul adab babu rahmatil waladi wa takdirihi wa mu'anakati hadisin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda sayyidina umar ya ce qadima ala nabi sallallahu alaihi wa wasallam sadiyun waɗannan fursunoni kamar mutum dubu shida an tara su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an tara su ga a ce ma ga fursunan yaƙi dubu shida maza da mata yara da manya fa'izan ra'atun minas sabi sai ga wata mace daga cikin fursunonin nan ka tahlubu fadiyaha akwai wata mata daga cikin fursunonin ya zamanto dama can tana shayar da ɗanta to ɗanta ya bace don haka sai mamanta ya cika da nono yana cutar da ita bayan da za tana buƙatar ta samu yaron ta ba shi nono saboda ta samu sauki sai na umar yake ba da labari ya ce iza wadda da sabiyan fi sabi aka zarto sai tana bin waɗannan kursunonin duk inda ta ga yaro ƙarami sai ta ɗauka fa'amsa ƙafsu bi basu ha ta rungume shi ta ba shi nono wa arba afsu duk inda ta ga yaro za ta daga ko yaron waye za ta ɗauki wannan yaro sai ta ba shi nono saboda ta samu sauƙi wata riwayar ya ce idan wajadat sabiyan aka zatu fa arba'atu fa wajadat sabiyan fa aka zatu fa alzamatu batnaha tana haka har dai Allah ya sa ta samu yaronta cikin waɗannan kursunonin haka ya zo cikin sahih bukhari kuma haka ma riwaya ta zo cikin sahih muslim kitabu tauba babun fi ake rahmatullahi ta'ala ibn hajar yana sharhin wannan hadisin na sayyidina Umar cikin Fathul Bari mujalla na ya ce wa urifa min siyaqihi annaha kanat faqadat sabiyaha ta rasa yaronta saboda yawan fursunoni da ke wannan gurin yaronta ya bace a cikin wannan rububi wa tabarrarat bi ijtima'il laban fi sabiha ibnu hajar yace ita wannan mata saboda rashin yaron da ke wato shan nononta sai ya zama to mamanta ya cika da nono har ma tana tana cutuwa fakanat idza wajadat sabiyan arba'atu duk inda ta ga yaro sai ta dauka ta shi nono li yakhifa anha saboda ta samu saukin nonon da ya taru a cikin mamanta falamma wajadat sabiyaha bi ayni lokacin da ta ga wannan yaron nata ainihin sa aka zatu faltazamatu sai ta dauke shi ta rungume shi tana murna Allah madaukaki ya dawo mata da ɗanta eh, ibn hajar yana cewa shi iya karatunsa lam aqif ala ismi hadha sabi wala ismi ummihi duk iya karatu na yace ban gano sunan yaron ba kuma haka ma sunan mahaifiyarsa amma dai na umar ya bada labari da na umar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kallon duk abin da ya auku faƙala lanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a tarauna haziki tsari hatan wala da hatin shin kuna gani ita wannan mata za ta iya jefar da ɗanta ɗinnan a wuta da kanta ta ɗauki yaron nan ta jefa shi a wuta kuna ganin zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai kulna da muka ce ina wahiya taqdiru ala Allah ta turahahu in dai tana iya kare ɗanta ba za ta jefar da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha manzo Allah ya ce wallahi Allah ya fi tausayin bayi fiye da tausayin da wannan mata take madanta kun ga manzo Allah ya kamanta tausayin Allah ga bayi da kuma tausayin ita wannan uwa ga ɗanta saboda ka gane girman tausayin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga misali shi kansa tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda labarin ya zo cikin sahih bukhari wanda al-miswar bin makrama da marwan bin hakam duk sun ruwaito akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fauna yana jiran ainihin wato manyan kabilun banu saqib da kuma al-hawazin ko za su taho sai gashi ko sun taho sun musulunta waɗanda suke baya waɗanda ba a kama su ke fursunoni ba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun musulunta ya rasulullah fa sa'alu an yarda ilaihim amwalahum wa nisa'ahum suka ce ya rasulullah muna so ka dawo mana da dukiyar mu da ƴaƴan mu da matan mu duka ba mu wato abin mamaki game da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu su. don haka dan labarin yana da tsawo ya tara sahabbai ya yi musu huduba ya ce inna na ikwanakum ha'ula in ja'u la ta'ibin ya tara sahabbai ya ya ku sahabbai kun ga ‘yan uwan kuɗin nan kaga tun da yanzu sun musulmai ne ba kuma ba kuma abokan gaba bane sai manzo Allah ya ce 'yan uwan kudin nan sun taho gare mu yanzu sun tuba sun karbi addinin musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuhumar imanin mutum kaga dai fa ba a dade da gama yaki ba gashi sun zo akan sun tuba sun musulunta kai a yanzu zaka dauka ko yaudara ce dan dai ta dawo da iyalansu da dukiyarsu amma manzon Allah ya haramta aiki da zato wannan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da shi ba manzon Allah ya yi hudu ba ga sahabbai ya ce musu ga 'yan uwanku ‘yan uwanku saboda yanzu musulmai ne sun taho gare mu sun musulunta sun tuba sa’alu an ya rudda ilaihim amwalau suna buƙatar a maida musu dukiyarsu da matansu da ‘ya'yansu wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabiyahum ni manzon Allah tun da an riga an raba ganima an raba ganima an ba mu wannan nashi kaso wancan nashi kaso akwai waɗanda ba a raba ba akwai kaso na manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kam nayi hukunta cewa kuma tare da so soyayya a zuciyata <clears throat> zan maida musu duk abin da wato na samu daga ganimar masu. amma annabi ba zai tilasta mutane ba domin hakki ne da Allah madaukake ya ba su tunda an riga an gama yaki faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al akwai zaɓi biyu gare ku na ɗaya wanda ke son ya yi irin abin da na yi shi ne ya sake musu matansu da 'ya'yansu ya maida musu dukiyarsu to yana da kyau ya aikata wa man ahabba minkum an yakuna ala hubbihi hatta nutihu iyyahu min awwali ma yafi'u Allah alaina falyaf'al wanda ke ganin ba zai iya bayarwa kyauta ba to ina mar alwashi ya sake musu 'ya'yansu da matansu ya maida musu ganimar da aka samu na ɗauki lamu ne idan aka sake yaƙi aka samu ganima zan mayar masa abin da ya bada ku duba tausayin manzon Allah faƙalin na sai mutane suka ce ƙarfan yabna zalika ya rasu Allah za mu maida musu wato dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu ba tare da muna bukatar komai ba kamar yadda ka saboda koyi da kai ya rasu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam abin misali ne wajen tausayi cikin mutane shi kansa manzon Allah yana ba mu misali da tausayin Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa ya karasa wannan magana da cewa wa huwa arhamur rahim Allah ne mafi jin kan masu jin kai shin jin kai na Allah tabaraka wa ta'ala ya game kowane dan adam akwai hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito da al-Imam al-Hakim wato hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yace wata rana marra an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi nafarin min ashabihi manzon Allah ya zo wucewa cikin jama'a ta sahabbansa suna da yawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce musamman idan an za a yi wata tafiya to kana jin karan tafiyar jama'a kana jin kara saboda yawan mutane wa sabiyun ala sai ga wani yaro yana kan hanya yana wasa to kuma sahabbai na kan kai wasu na kan raƙuma ga yaro na wasa a kan titi falamma ra'at ummuhu alqauma lokacin da mahaifiyar yaron ta hangi kungun jama'a za su wuce na annabi sallallahu alaihi wasallam khashiyat ala waladiha an yuta sai tana tsoron kada dabbobin nan su taka yaron ta wa aqbalat tas'a saboda ka sai ta rugo da gudu ji Anas wa taqulu tana cewa ibni ibni dana dana tana faɗi wa sa'at fa akhadhatu tana zuwa sai ta dauke dan fasalar kawo sai jama'an wannan kuma ya zama darasi gare su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ita matan ta yi ya zama darasi gare su wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ke karantar da sahabbansa komi ka gani ka yi la'akari da shi akwai ilimi da Allah madaukaki ya sa ya rasulullah ma kanat hadhihi li tulqi ibnaha fi nar wannan mata ba ta iya jefar da ɗanta wuta yadda take da tsananin son shi sai maza Allah ya ce walallahi bi tarihin habibahu fin nar shi ma kuwa Allah ba mai jefa masoyinsa bane a cikin wuta su suna misali da son uwa ga ɗanta ba ta iya jefa shi wuta shi kuma manzon Allah yana gaya musu shi ma Allah bai jefa masoyinsa a cikin wata riwayar wallahu azza wa jalla la yulqi habibahu fil nar shi ma Allah subhanahu wataala baya jefa masoyinsa a cikin wuta wata riwayar wala wallahi azza wa jalla la yulqi habibahu fil nar manzo Allah yace wallahi Allah magwayi mai daukaka ba zai jefa mai son shi a cikin wuta ba hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 7795 da kuma sahihatu sahiha hadisi na 2407 ibn hajjar cikin fathul bari ya ce wannan hadisin na anas ya tabbatar mana ba kowaye allah subhanahu wa ta'ala yake jin kai gare shi wanda har ba zai jefa shi a wuta ba waye allah ke jin kai gare shi shine masoyinsa masoyinsa fa ta'biru bi habibihi yukhrijul kafir tunda aka ce masoyin allah kaga an fitar da kafiri banda shi وكذا من شاء إدخالهم ممن لم يتب من مرتكب الكبائر haka wanda ya tashi a lahira da manyan zunubi ko da ya shiga wuta aqida ta ahlus sunna Allah subhanahu wataala tunda akwai son Allah a zuciyarsa to Allah ba zai bar shi a wannan wutan ba zai cire shi da aka ce lafdul ibadi Amun, wa ma'anahu khasun lil mu'minina idan aka ce Allah mai jin kai ne wato gabayi Allah mai jin kai ne ga bayi ba duk bayinsa ba ne Allah subhanahu wata'ala ya keɓanta jin ƙansa ga masu imani ne a ranar kiyama ya zo cikin suratul a'raf aya ta 156 wa rahmati a kulla shay Allah madaukake yace rahmata ta yarwace dukkan komai kaga da ji farkon maganar ka dauka rahamar Allah ta game kowa da komi amma sai Allah a ƙarshen maganar ce. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون wannan ya bada cewar ba kowaye yake samun rahamar Allah a ranar kiyama ba duk da cewa rahamar Allah ta yalauci kowa fahiya ammatun min jihati salahiyya kowa ya dace da rahamar Allah shine abin da aya take nufi kowa ya cancanta ya samu rahamar Allah wa khassatun mimman kutibat lahu don haka idan mutum ya yi riko da karantarwar musulunci yana samun rahamar Allah a ranar kiyama amma idan mutum bai da riko da addinin musulunci to ba ya samu wannan rahamar Allah subhanahu ta'ala a ranar tashin kiyama mu karanta babi na gaba babi 176 rahmatul baha'im wato rahama tausayi ga dabbobi shine rahama ga dabbobi wannan babu yana magana akan tausayi ga dabbobi حدثنا إسماعيل بن عدي أويس المدني قال حدثني الإمام مالك الإمام مالك يا كرنت دوانا حديثي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأصل حديث أبو هريرة يروي تودك النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يبا مصحبي لا باري Bai na bainama rajulun yamshi bi tariqin sa'idin da wani mutum yake tafiya akan wata hanya ishtadda bihi al-atashu sai kishi ya tsananta gare shi al-atashu kishi ishtadda bihi ya tsananta ga wannan mutum fa wajada bi'ran wannan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba mu sahabbai manzo Allah ya kan ba da labari ga sahabbai saboda cikin labarin akwai ilimi akwai ilmantarwa mutum ne yana tafiya a kan hanya ishi ya tsananta gare shi ba waje da bi'iran sai ya samu wani rijiya fa nazala ha sai ya sauka cikin rijiyar wadda ya gwada cewar babu duba a bakin rijiyar ke shi da kansa ya shiga cikin rijiyar fa ba ya sha ruwa sun makarar da sannan ya fito fa idza kalbun yalhaf sai ga wani kare yana haki ne yalhaf asali allahfu irtifa'un nafsi min al-i'ya kamar yadda zuwa cikin fathul bari a mujallar na shida shafin da da saba'in abin abinda ake kira allah shi ne haki mutum ya ringa numfashi da da kyar saboda wahala saboda ya gaji yana numfashi dabba musamman karnuka suna haka sai ga wani kare yana haki yana numfashi da kyar ya kulu fara yana cin wato laka da ke gurin al'abban nadiya shi ake kira asara yana cin lakan da ke gefen rijiya tana babu ruwa a gurin min al'akwashi saboda tsananin kishi fakalar rajulu sai wannan mutum ya ce laƙad balaga hazal kalba min al'akwashi lalle kishi ya isa ga wannan kare mislul lazi kana balagani irin kishin da ya isa gare ni wato tsananin kishi da na samu irinsa ne wannan kare ya samu fa nazala sai ya sake shiga rijiya fa a kuffahu sai ya cika huffin guda biyu takalma na fata ya zare takalman ya cika da ruwa Huffahu ba guda ɗaya ba huffin sa guda biyu thumma amsaka hadi fihi ya rike bakin fasakal kalba ya hauro ya fito daga rijiya ya shayar da wannan kare fa shakara Allahu lahu sai Allah ya gode masa a gafara lahu Allah ya gafarta mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari an ji farkonsa an ji sa. kuma an san darasin da ke ciki saboda haka yasa sahabbai kazu nan take sahabbai suka yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun fahimci abinda manzon Allah yake so ya karantar da su da wannan labarin ana aka ce sahabbai sun yi tambaya ya rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran muna samun lada hatta jikin dabbobi muna samun lada hatta ma ta wajen tausayin dabba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli zati kabidin duk wata halitta mai hanta ratubatin danya idan aka ce halittar da take da danyar hanta halittar da hantar ta bai bushe ba ta mutu ba kenan tana da rai za zaka samu lada in ka taimaka mata fi kulli zati kadidin ratba ajrun duk wata dabba mai hanta wato mai danyar hanta idan aka taimaka mata ajrun akwai lada hadisin yana silsilatu sahiha wannan riwaya hadisin 29 amma asalin hadisin muttafaqun alayhi yana sahihul bukhari wannan hadisin yana kitabu shurbi wal musaqat babu fadl saqi al ma'i kuma yana sahih muslim kitabu salam babu fadl saki al-baha'im al-muhtarama wa it'amiha hadisin yana muwatta saboda من كدو فرقان حديث حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني قال حدثني الإمام مالك حدثني مالك تند مالك يروي حديث الإمام البخاري يسامو تشي كان مالك يربو تما حديث أناش لتاهي ينا موطأ tunda muwatta al-imam malik ya rubuta yana kitabul jami' babu ta'am wa sharab cikin al-muwatta to hadisin ya taho riwaya ta al-imam tabrani cikin al-mu'jam al-kabir ne maimakon hadisin abu huraira ya zo ta sahabi da ake kiransa suraqatu bin malik suraka ya bada labari yace ce da kalto ala rasulillahi fi marbihi alladhi qababahu Allah fi na shigo ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance a jinyar da Allah ya amshi ransa jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe suraka yace na shigo ɗakin fa sa'altuhu sai na masa tambaya fa ma sa'altuhu an shay'in illa akhbarani babu abin da na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci face manzon Allah ya bani labari game da shi shi suraka yana ta tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yana bashi amsa wato hatta lokacin da manzon Allah yake kwance bashi da lafiya yana karantarwa sallallahu alaihi wasallam hatta inni la azkuru shay'an laylata fima azkuruhu suraka yace har ma yanzu haka a daren nan nakan tuna irin tambayar da nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da irin amsar da manzon Allah ya bani fa kana mimma sa'altuhu anhu daga cikin abin da na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya an qultu lahu ce masa ra'aita ar-rajula yufrigu fi hawb fi hawbihi mutun ne wato zai tona rami ya yi da ɗansa ya tara ruwa mutum ne ya tona rami ya samar da ruwa ya tara ruwa a wurin fataridu alaihi alhamdu min al-ibli wa dhalla sai zama dabbobi suna gangarowa su sha ruwa dabbobin ma wato waɗanda ba mallakan mutane ba kamar rakuman daji ko wasu shanu da suka ɓace awakai za su taho su sha ruwan su yi tafiya su sai su raka yi tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alahu ajrun fi an yasqiyaha mutum yana samun lada saboda shayar da waɗannan dabbobin da ya yi. faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laka fi kulli kabidin harra ajiyar kana samun lada ga duk wata halitta da take da hanta halittar da take da hanta ta samu zafi kunar kishi kana samun lada idan ka shayar da ita wani lafazi ya ce ce kulli kabidin harra saƙaitaha ajiyar suraka bin malik hadisin yana al-musnad imam ahmad sahihu ibn hibban da kuma sunan ibn maja wannan ya nuna cewar waɗanda suka ruwaito hadisin akwai abu huraira wanda shine hadisin da ya fi shahara riwaya tana sahihu bukhari sahihu muslim da littafai da yawa sannan akwai surata bin malik duk dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan ka shayar da wata dabba idan ka taimaka ma wata dabba kana samun lada amma a nan malamai sun yi magana misali kamar ibn hajar cikin fathul bari a mujallar na biyar shafi na hamsin da ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kullu kabidin hayya duk wata halitta da take da wato ɗanyar hanta ma'ana tana da rai almuradu rutubatul hayat duk wata dabban da ya zama akwai ainihin rayuwa a jikinta bata mutu ba لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية ومعنى الأجر ثابت في إرواء كل كبد كل كبد حية دوة هلتا ميري إذن كتيمة كامة ذاك سامنادا وهو عام في جميع الحيوان قوة دبا فأما أنا abinda zai gwada maka cewa ba wai duka dabbobi ne za ka taimaka ka samu lada ba da farko wannan labari ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da banu isra'il labarin banu isra'il zamanin banu isra'il tana yiwa ba a haramta musu waɗannan karnuka ba amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa ka'idoji game da rikon kare saboda haka ba kowane kare ne za ka taimake shi ka sabu ladan ba shi ya sa ibn hajjar ya ce fa maksusun bi ba'bil baha'in mimma za barara fi dabbar da ta zamanto ba za ka cutu ba saboda taimaka mata shari'a ba ta haramta rikonta ba ita wannan dabba in ka taimaka mata kana da lada li'anna ma'amura mamura bi qatli misali in ka taimaka ma alade la yajuzu an yaqwa li yazada barar ka taimaka ma alade alade wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta cinsa wannan maganar ba ma ta al'imamu eh, eh, ibn hajar kawai ba ta al'imamu nawa shi ma ya faɗi wannan yana cewa inna umumahu maksusun bil hayawan al-muhtaram wa huwa ma lam yu'mar bi katli fa yahsulu thawabu bi saqihi dabbar da ya zamanto ba a haramta wa musulmi riƙonsa ba to wannan dabba idan mutum ya taimaka mata yana samun lada misali musamman ga likitan dabbobi veterinary doctor sai ya zamanto wani ya zo da katon alade yana kiwonsa yana sai taitin kirsimacin baɗi amma aladen ya zamanta ba shi da lafiya sai ka kawo allura kai ma wannan alade sai ya warke kana da lada kaga babu lada a kai saboda ya saba ma ka'idar musulunci ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awadu 'ala al-ithmi wal udwan shine abin da al-imam an-nawawi yake fada da kuma ibn hajar wannan yana cikin fatawa lajina mujallal 26 shafin 165 ba daidai bane ka taimaka ma dabbar da Allah ya haranta riƙonta amma idan mutum yana yana da kare wanda ke kiwo tunda musulunci ya halatta riƙon karnuka saboda kiwo musulunci ya halatta mutum ya rike kare saboda farauta musulunci ya halatta mutum ya rike kare saboda tsaron gona sai mutum ya zo da irin wannan kare in ka taimaka mar kana da lada saboda dama can asali an halatta maka rikon irin wannan kare don haka akwai ka'ida a kai ibn hajar ya ce wa fil hadisi kuma hadisin yana karantar da mu jawabu safari munfarida halal ne mutum ya yi tafiya shi kadai ba tare da wani ba wa bigairi zajin kuma halal ne mutum ya yi tafiya ba ma guzuri tare da shi wannan hadisin yana tabbatar da halaccin mutum daya da ya tafiya ba tare da abokin tafiya yana tare da shi ba domin akwai hadisai waɗanda aka samu tsawatarwa wanda yana nuna cewar idan dai akwai wato amana ba laifi ba ne don mutum ya tafiya shi kadai domin hadisin nan ya tabbatar da haka mutum yana tafiya ne shi kadai ishi ya dame shi ya samu rijiya ya shiga wato ba laifi ba ne da a ce laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai yace wa mahallu zalika fi shar'ina ma idza lam yakhaf ala nafsihi halal matukar babu abin da ake tsoro na halaka akan hanya ba a tsoro akwai halaka to ba laifi bane don kai tafiya a mota kai kadai wa fihi al-haqqu ala al-ihsan ila an-nas hadisin yana kwadaitar da mu kyautata wa mutane kyautata dabba idan hasalat al-maghfira bi sababi saqi al-kalbi abin misali Allah ya gafarta ma wani saboda ya ba kare ruwa to me zatonka kuma idan ka ba ma dan adam ruwa shine abin da ke nuna mana ashe ka ba ma ɗan adam ruwa kana samun gafaran Allah subhanahu wataala fa faqiyul muslim a ajran ka shayar da musulmi ya fi lada wasu dilla bihi da jawazi ce ta lil mushrikin don haka yasa malamai suke buga misali da wannan hadisi suna cewa babu laifi don ka ba da sadaka da kafiri ka ɗauki kuɗi ka ba mu kafiri a matsayin sadaka Ga shi kare an taimaka mar bare ɗan adam wayan bagi an na mahalluhu ma idan lam yujad hunaka muslimun idan ya zama musulmi da kafiri sun zo gare ta kowane yana buƙatar taimako fal muslimu haku musulmi ne fi cancanta ka bashi taimakon amma idan ya zama kafiri ya zo shi kaɗai yana buƙatar taimako ka bashi taimako kana da lada wajen Allah وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم ko ya zama ga dan adam ga dabba kowane yana bukatar taimako sai ka fara ba ma dan adam saboda darajarsa ta ɗarasa dabba fal adami a haqqu Ta sannan ibnu hajar ya kawo hadisai guda biyu waɗannan hadisai waɗanda sahabbai mutum biyu suka rawaito akwai asma bint abubakar akwai abdullah bin umar nan ma dai misali ne game da tausayin dabba misali ne game da sallalan tausayin dabba حدثنا إسماعيل بن عبي أويس المدني قال حدثني مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن ما حديث علي مالك يرويته ما عبد الله بن عمر annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzibat imra'atun fi hirra an yi ma wata mace azaba a dalilin kyanwa kule dalilin wata kyanwa aka yi wata mace azaba habasat hatta mata ju'an ta tsare wannan kyanwa har dai kyanwa ta mutu a dalilin yunwa fadakalat fi hannar sai ta shiga wuta a dalilin wannan kyanwa yuqalu wallahu alam za a ce mata kuma Allah ne mafi sanin abinda za a faɗa mata a can a lahira la anti a ta'amtiha ke bikiciyar da wannan kyanwa ba wala ha kuma biki shayar da wannan dabba ba biki shayar da wannan kyanwar ba shi na hina ha lokacin da kika tsare ta wala anti ha sannan biki sake wannan kyanwar ba fa akalat min khashashil arbi ta samu damar cin wato kwari na ƙasa cin kwari da larabci al Yadda ya zo cikin an-nihayat fi gari da hadith wal na ibn al-asir mujallad nabi shafi na 32 hawamuha wa hasharatuha ɗeraye da kwari duk ana kiransu al-khashash beraye da kuma kwari da larabci ba kwari kawai ba wato za a ce mata me ya hana ki kyale wannan kyanwa ta samu damar cin kwari da cin beraye wannan riwaya ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 28 da kuma irwaul galil hadisi na 2182 asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabu shurbi wal musaqat babu fadl Sati, al ma'i an abdullah bin umar hadisan haka suka zo a jere a wuri guda a cikin sahihul bukhari abdullah bin umar ya ce uzibat imra'atun fi hirra an yi ma wata mace azaba a dalilin kyanwa haba satha hatta ta ju'an fa dakhala fiha an-nar ta tsare kyanwa har dai wannan kyanwa ta mutu saboda yunwa dalilin haka ita wannan mata ta shiga wuta qala fa qala sai yace wallahu a'lam la anti afamtiha wala saqaitiha hina habastiha sabane yanda yazo cikin nan wala anti arsaltiha Ba akalat min khashashil ardi hadisin yana sahihu bukhari kitabu bad'il khalqi babu khamsun min ad-dawabi wa fawasiq hadisi na 3318 har yanzu dai riwayar abdullahi bin umar falam tut'imha biki ciyar da wannan kyanwar ba walam tad'aha biki kyale kyanwar ta'kulu min khashashil ardi ta samu damar cin kwari wato halittun Allah da suke yawo akan kasa ta akwai hadisin asma'u bintu abi ita ma hadisin nata yana daidai da wannan hadisi na abdullahi bin umar ita ma al'imamu bukari ya rawaito hadisin nata annan nabi sallallahu alaihi wasallam asali lokacin da annabi ya faɗi wannan ya faɗi maganar ne a shekarar da aka yi husufi fato aka yi husufi ranar da yaronsa ibrahim ya rasu a wannan rana an yi husufi ta ba da labari ta ce salatar kusur annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar kusufi faƙara sai ya ce danat min nar wuta ta matso kusa da ni bayan ya gama sallar kusufi yake gaya masa habai hatta kuntu har sai da nace ai rabb wa ana ma'ahum ya Allah ko ina tare da waɗanda ke cikin wutan ne manzon Allah yana tsoro saboda yadda aka yi ta matsowa da wutar yana gani yana gaya masa habai fa idza imra'atu sai ga wata mata inji annabi sallallahu alaihi wasallam hasibtu annahu qala takdishuha hirratun sai ga wata mata ina ganinta kyanwa ta yakushinta kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'iku ma sha'anu hadhihi me ya me ya samu wannan matan kalu suka ce habasatha hatta matat ju'an ta tsare wannan kyanwan ne har dai kyanwar ta mutu da yunwa hadisin yana sahihul bukhari wurare da yawa kaga hadisin asma'u bintu abi bakrin ta bada labarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ga ainihin azabar da ake ma wannan mata kuma ya yi tambaya aka ba shi amsa akwai riwaya ta al'imam ibnu majah kitabu ikamati salat babu maja a fi salatul kusur kala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallar kusur sai ya ce laqaddanat minni aljanna yayi hudu ba ga sahabbai yace lallai wuta lallai aljanna ta matso kusa da hatta law ijtara'tu alaiha laji'tukum bi qitafin min tsofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yi ƙarfin hali da na tsunko wani reshe guda na 'ya'yan itatuwan aljanna na baku da na yi ƙarfin hali da na yi haka amma ban iya yi ba amma lallai an matso da aljanna kusa da ni wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa habbai aljannar ta zo kusa da shi ta yanda zai iya ma mika hannunsa ya tsinki dan icenta sai ya ce musu wadana minni nar kuma wuta ta matso kusa da ni hatta kuntu sai da nace ai rabb wa ana fihi ya allah kada ina cikin su saboda yanda aka yi ta matso da ita wato ta zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba don ya shiga ba Allah yana nuna mar ne azabar da ake ma waɗanda ke cikinta Allah ka saba mu bane wa ra'aytum ra'atan takhdishuha dirratul laha riwayar al-imam ibn majah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga wata mata canwa na ta yakushinta fa qultu sai nace ma sha'anu haziki me me labarin wannan matan qalu suka ce habasatka ita wannan mata ta tsare kyan wannan hatta mata ju'an har sai da ta mutu da yunwa lahiya ab'amata wa lahiya arsalata ta akulu min kashashil ardi bata ciyar da kyan ba da ta tsare ta kuma bata sake wannan kyanwa ta samu damar kiwo ta ci halittun Allah da suke yawo akan kasa ba hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi babul kutubati ba'da salati al domin bayan an gama sallar kusufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ga sahabbai al-imam bayhaqi a riwayarsa yace fan sarfa rasulullah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar kusufi wa kad tajallati ash-shams rana ta riga ta bude kusufin ya bace fa khataba rasulullah an-nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ga mutane fa hamidallahu wa asna alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya godiya ga Allah ya yabo gare shi sun makala sai ce amma ba'du bayan haka ya ku sahabbai ma min shay'in tu'adunahu babu wani abin da aka muku alƙawarin zai tabbata lam akun ra'aituhu wanda ban taba gani ba illa qad ra'aituhu fi maqami hadha face na ga wannan abun a tsayuwa na dinnan sallar da muka yi na kusufi dinnan duk abin da aka muku alƙawarin sa wanda bai auku ba a nan duniya to fa Allah ya nuna mai shi hatta aljanna ta wannan, hatta aljanna Allah ya nuna min ita hatta wuta ma Allah ya nuna min wa innahu qad uhiya ilayya kuma an min wahayi annakum tuftanuna fil quburi qariban aw misla fitnatil masih ad-dajjal za a muku fitina a kwanciyan kabari nas'alullaha as-salamata wal afiya qad uhiya ilayya manzon Allah yake an min wahayi ku musulmai akwai fitinar da za ku samu a kwanciyar kabari wato ɗan adam duka akwai jarabawa nan aw misla fitnatil masihid dajjal wannan fitinan na kwanciyar kabari ya kai ko kuma ya kusa ya kai girman fitina ta almasihud dajjal ashe fitinan kabari tana da girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta girman fitinan kabari da fitinar ad-dajjal hadisin yana sahihu muslim sannan akwai abdullahi bin abbas shi ma ya ba da labarin salatul kusuf eh, hadisin abdullahi bin umar sannan hadisin asma'u bintu abi bakarin ga kuma hadisin abdullahi bin abbas a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace inni ra'aytu aljanna naga aljanna waltu in unqudan sai na yi kokari na mika hannu don in yanko nono guda nono guda na 'ya'yan itatuwa wato reshe guda wanda ke hada da 'ya'ya da yawa domin bayan an gama sallar sahabbai suke cewa ya rasu mun ga ka miƙa hannu gaba lafiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu walau asabtuhu da na samu na tsinko wannan reshe guda la akaltu huma baqiyat ad dunya wannan nono guda da na yanko na aljanna da za ku dinga ci har duniya ta kare wannan nono gudan ba zai kare ba saboda albarkan abincin aljanna wa ra'aytu nara naga wuta falam ara manzaran kal yawmi qattu afba manzo Allah yace ban taba ganin abin da ido zai gani wanda ke da tashin hankali irin wanda na gani a yau ba Allah ka tsare mu da wannan yasa malamai ke cewa ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljanna din kuma ya ga wutan kamar yadda ya faɗa da kansa ka duba sharhin waɗannan hadisai fathul bari mujallal na fi shafin 533 zahiru annaha ru'yatu aini gani ne na ido na haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda ke ganin annal hujab kushibar lahu an yaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam shamaki da ke iya hana mutum ya ga aljanna amma ba wai ya ga ainihin haƙiƙanin ita aljanna bane wa tuhiyatul masafatu bainahuma don haka an matso da aljannar ya iya ganinta wani na cewa kamar hoto ne a nuna maka a bango ka gani amma ba wai ainihin ita aljannar ba sai dai zahirin hadisin yana nuna cewar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ce ya gani kuma wutar ma ita ce ya gani na cimin liljannatu hatta law taratu alaiha laji'tukum bi qitafin min qitafiha aljanna ka matso gare ni kaga ya tabbatar da Allah ya matso da aljannar kusa da shi har ya ganta har ma kuma da ya iya mika hannu da zai tsinko yayin itatuwanta to akwai masu ganin an misilta kamanta ne ba ita din ba saboda akwai hadisin Anas bin Malik da yazo cikin sahih Bukhari kitabut tauhid inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad uribat alayya aljannatu wan nar anifan fi urbi hadha alhajid an nuna min aljanna da wuta dazu a bangon nan wato ainihin bigiran bangon nan an nuna min ga aljanna ga wuta kamar yadda mutum ke ganin majiki ko ko talbishin a nuna ma hoton abu a cikin bango annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min aljanna an nuna min wuta a dazu a jikin wannan bango an wannan bangon wa ana usalli alhali ina sallah sannan akwai riwaya da take nuna cewa an misilta ne ba ainihin aljannar ba hadisin yana sahihu muslim laqad suwirat alayya an suranta min to amma zahirin abinda da annabi faɗa cikin waɗannan hadisai kamar da al-imam al-qurtubi ya tabbatar la ihalata fi ibqa'i hadhihi al-umuri ala zawahiriha wannan ita ce mazhaba ta ahlus sunnati wal jama'a fi anna al-jannata wan nar qad khuliqata wa wujidata dama can Allah ya gama halittar aljanna da wuta a yanzu haka akwai aljanna a yanzu haka akwai wuta ba sai a lahira za a same su ba a yanzu haka suna nan illa dai kawai ka yi ƙoƙari ka samar ma kanka wurin zama matuntun a an gama halittarsu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nuna aljanna ga manzon Allah to ahlus sunna suna gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam farji'u ila anna Allah ta'ala khalaqa li nabiyhi idrakan khassa bihi Allah ya ba mu annabi wata halitta ta musamman halitta ba irin tamu ba halitta ce ba irin tamu ba yana da wani ilimi na musamman adaraka bihi jannata wan da wannan ilimin ya iya ganin aljanna ya iya ganin wuta ala haqiqatihima akan haqiqanin yanda suke kuma akwai ma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda tarwaito akan haka saboda haka wannan ya nuna cewar idan mutum ya tsare dabba bai ciyar da shi bai ciyar da ita ba wannan dabban har ta mutu to sai Allah ya bar azaba a ranar kiyama shine abin da hadisin yake karantar da mu kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari eh, mujallad na shida shafin 357 zahiru hadha alhadith anna almar'ata uzibat bi sababi qatl hadhihi mar'a bil habs matan ta tsare wa kyanwa har kyan wata mutu saboda haka Allah ya mata azaba yace munasabatu hadithul hirra litarjuma min jihati anna almar'ata uqibat ala kawniha lam tasqiha idan aka ce shin ka tsare dabba din ne laifi ko kuwa kinciyar da shi hadisin ya riga ya fassara kansa hadisin ya fassara kansa kuma wannan dalilin yasa al'imamun Bukhari ya kawo bayani nan gaba a cikin babin nan kamar yadda za mu iso gare shi ba wai tsare dabban ne laifi ba rashin ciyar da dabban shi ne laifi fa muktabahu annaha law saqatha lam tu'azzab da ta shayar da kyanwan da ta ba ma kyanwar abinci Allah zai mata azaba ba kamar yadda al eh, Ibn Hajar ya faɗa haka al Nawawi Eh, yana faidul kadir na al-imam al-munawi mujallad na shafi na 523 alladhi yadhharu annaha kanat muslima wa innaha dakhalat an-nar bi hadhihi al-ma'siyah zahirin hadisin nan yana nuna ita matar musulmaci musulmaci ta shiga wuta saboda me saboda kyanwa inda a ce kafira ce ba za ma a bada misalin ta ba don ko babu kyanwa za ta shiga wuta amma an bada misali ne da wanda ya cutar da dabba yana musulmi zai shiga wuta الله كتريم حديثي قبل حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز بن عثمان الهمصي وانا ينتجن رجوا تابعي حدثنا هبان بن زيد الشرعبي الشرعبي akwai waɗanda لكي ganin yana cikin sahabbai ابن مندر amma wasu malaman hadisi suna cewa la ana sashi a cikin tabi'ai ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kibban bin zaid ash-shar'abi ibn abdul barri a cikin al-isti'ab a mujallar na farko shafin 521 ya tabbatar da wato wannan yana cikin tabi'ai ba a sanya shi a cikin sahabban manzon Allah haka ma ibn hajar cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba mujallad na 7 shafin bakwai ana abdullahi bin amr bin al-as an annabi sallallahu alaihi wasallam hibban bin zaid ash-shar'abi ya rawaito hadithin abdullah bin amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace irhamu turhamu ku tausaya a tausaya mu ku tausaya za a tausaya muku wato ku yi jin kai za ku samu jin kai waghfiru yaghfirullahu lakum ku gafarta sai Allah ya gafarta muku wailun li akma'il qawli kaico ga masu bututun magana asali da larabci kamar yadda ibnu hajar ya faɗa cikin jami'ul ulum yace fassira akma'ul qawli biman kanat uzunahu kal qam'i mimma la yasma'u min al hikma wal maw'izati al hasana bututu fa idza dakala shay'un min zalika fi udhnihi kharaja fil ukhra idan aka ce an yi amfani da bututu wajen zuba ruwa ka gaba zai rike ba sai dai ya wuce to idan aka ba da misalin mai bututu ta magana jin magana masu ana nufin annabi yana nufi co ga wanda magana ke shiga kunnan dama ya shiga na hagu in ya shiga kunnan hagu sai ya shiga na dama wato maganar da yake ji ba ta tsayawa a kansa tana fita magana da duk shiga kansa ba za ta tsaya ba sai ta wuce kuma da yawa za ka ga mutane suna jin wa'azi amma wa'azin bai tasiri me eh, dalilinsa saboda maganar ba ta tsaya a kwakwalwarsu ba ta shiga kunne ta fita shi ne abinda mazan Allah yake nufi kai co ga wanda ya zamanto a kansa akwai irin wannan bututu na magana wanda bai zama da magana ta shiga za ta wuce ya zama kaban rariya wannan haka malamai suka fassara lisanul arab mujallar na goma sha biyu shafin dari da tisin da ɗaya haka ma ibn muflih ya fassara cikin al'adabu shar'iyya a mujallar na farko shafin dari uku da shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil musirrina kai kyau ga masu nacewa masu dogewa alladina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun masu nacewa akan aikata zunubi alhali suna sane da cewa abinda suke aikatawa zunubi ne kai kyau ga waɗannan ya nuna cewar mutum yana aikata sabon Allah zai ji wa'azi shine abin da ibnu rajab ya faɗa cikin jami'ul ulumi wal hikam zai ji wa'azi yasma'u min al hikmati wal mau'izati al hasana zai ji wa'azi kyakkyawa magana ta hikima wanda za ta ratsa hankalinsa ta ratsa zuciyarsa ta sa ya daina sabon Allah amma ba zai bari ba yana jin wa'azin amma wa'azin bai sa ya daina saba ma Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin shi da wannan aqma'ul qawli kuma wannan ya dace da aya ta 135 ta suratu ali imran walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allah فاستغفروا wa man يغفر الذنوب illallah الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba daidai ne mutum ya nace ma aikata zunubi bayan ya san cewa abin da yake aikatawa sabon Allah ne amma al-imam bukhari ya kawo hadisin ne saboda farfansa yarhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum in kun tausaya Allah zai tausaya muku in kun gafarta wasu Allah zai gafarta muku hadisi na gaba haddathana mahmud bin gailan al-adawi قال حدثنا yazid bin harun الواسطي قال أخبرنا الوليد alwalid bin الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي abu umama tabbahili sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man rahima duk wanda ya tausaya ma wata dabba walau zabiha ko da abin yanka ne rahimahullahu yawmal qiyama Allah zai tausaya masa a ranar kiyama duk wanda ya tausaya ma wata dabba ko da dabbar ta yankawa ce ita ce zabiha yanka ta za a yi a tausaya mata Allah zai tausaya masa a ranar kiyama akan wannan yasa malamai suke cewa mustahabi ne a tausaya ma dabba kafin a yanka a tausaya ma dabba a lokacin yankawa a tausaya ma dabba a bayan an yanka kaga tausayi kashi uku kenan kafin a yanka a lokacin yankawa a bayan an yanka tausayin ba wajibi bane mustahabi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗaitar da mu ne da a ce dole ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo maganar a wannan tsari ba man rahima wa law fabiha rahimahullahu yawmal qiyamah saboda haka yasa malamai ke so idan zaka yanka dabba a samu tausayi kafin a yanka dabba ana kyamar ka daure kafafunta gaba daya idan ka daure kafafunta gaba daya ka mata azaba saboda ai tunda zaka yanka ta ai ka bata damar ma ta danyi shure-shure mana amma ka hana wannan motsin ma wai mutane suna ganin kamar wai in an kyale tana harba kafafu shine ma rashin tausayi ba haka bane ka kyale dabban tana harba kafafu shine ka tausaya mata domin ka yanka ta amma ka ba ta yancin wato wato jin zafi da kuma motsi wanda yana rage mata zafi na fitar rai saboda motsin da harbe harbe da take zafi take ji na fitar rai amma idan ya zama an kuma sannan kamar da ibn rusaymi yake cewa idan ka kyale ta ka kyale kafafunta tana harbawa lokacin da ka yanka lokacin da ka yanka to yana ba da damar jinin da ke waɗannan sassan za su fito za su taho wuyan su fita amma idan ka ɗaure kafafunta to jinin da ke waɗannan sassan ba za su samu damar fitowa ba saboda yancin da ta samu tana harba kafafun shi ke ba da damar jinin ya fito har ya iso ta makogoronta kuma na biyu shine lokacin da za ka yanka ta karka kyale ta lokacin yankawan ka tabbata an samu sauki shi ne kar a yi ta dadira wuka ana dagawa ana maidawa don an yi hakan bai hana a ci wannan dabbar halin ne wannan yana cikin almuhalla da ibnu hazmi don ka sa wuka bai yi ba ka ce je a sake wasowa a dawo da shi aka wasa aka dawo ka ci gaba abinda dai malamai ke la'akari da shi shin dabbar ta mutu saboda yankanta ko a'a idan dai wannan yanka ne yayin ajalin ta an gama halin ne a ci nama amma tausayin da manzon Allah ya magana a akai baka yi ba saboda haka baka da ladan shi ba daidai bane ya zama musulmi ya wahal da dabba a lokacin yanka ta ana son ya zama kayanka wuka ta zama tana da kaifi nan take an gama wanda har ma malamai ke cewa kafin ma a yanka din ba daidai bane ya zama kana yanka ta a gaban wata duk yana daga alamar tausayi da ake so mutum yayi to bayan an gama yankan fa ya ake a samu tausayi kada da an yanka dabba kaza sai ka wurga kuje da sai a jefa a ruwan zafi a nan za ta gama harbe-harbenta ana fige gashi wannan ba a tausaya mata ba a rike wannan dabba har sai ran ya fita sannan a je a yi figanta saboda figar ma ai azaba ce kake kara mata tun da rai ya riga ya fita ba to waɗannan tausayi kafin yanka lokacin yanka bayan yanka duk musahabi ne ba dole bane wannan shine abin da aka sanin malamai suka faɗa hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 482 babi na 177 babu akhdhil baydi min al-humra dauke koyi daga wato al-humra ita ce tsuntsun da ake kira asisi kankanin tsuntsu حدثنا طلق بن جنان قال حدثنا المسعودي شين عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة آه، بن عبد الله بن مسعود المسعودي جي كان عبد الله بن مسعود عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا النبي صلى الله عليه وسلم يا سوكا ونولي مسوكي ويا yi أو a wani ya sauka a wani wurin zango fa akhadha rajulun bayba humra ana ce mar alhumra akan ce alhumra wani mutum ya tafi ɗaiɗi koyin wannan asisi ɗin faja a tarufu ala ra'asin rasulillah sai wannan asisin ƙaramin tsuntsun nan sai taho yana shawagi a bisa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya kawo ƙara tsuntsun ya kawo ƙara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum faja'a hadhihi bi baybatiha waye cikin ku wanda ya cutar da wannan tsuntsu ta dalilin koyinta faja'a auja'a ma'anar su guda ayyukum auja'a hadhihi waye wanda ya cutar da wannan tsuntsu shine faja'a ya razana ta ya cutar da ita faƙalar jirin wani mutum ya ce ya rasulallah ana akastu bai bata hannu ne na ɗauki ƙoyinta wannan shi ya nuna cewar ta kawo damuwa ne ga annabi kuma banzan Allah ya gane ya ce waye wanda ya ɗauki koyinta sai mutum ya ce eh ni ne na ɗauki koyinta faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce urdudhu ka mayar mata da koyin amma ku dubi ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ku mayar mata da koyin dole ne a'a rahmatallaha don tausayinta ai da ita da koyin duk kana iya gasawa ka cinye ko Allah ya halatta ba amma dai annabi ya ce don a tausaya mata saboda ta zo da damuwanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 25 hadisin ya taho da riwayoyi daban-daban kamar misali a sunan abi dawud yana kitabul jihad babu fi karahiyati harqil aduwwi bin nar an abdullahi bin mas'ud qala abdullahi bin mas'ud yace kunna ma'a rasulillah mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin muna cikin wata tafiya Fan fantalaka li hajatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi biyan bukatarsa baya gurin manzon Allah ya tafi biyan bukatarsa an yi sansani a wani guri a daji tunda a daji ne akwai bishiyoyi akwai gidajen tsuntsaye shekarsu fara'aina humara ma'aha farhan sai muka ga karamin tsuntsun a ga ‘ya'yanta guda biyu kaga ba a ce koyi ba a wannan riwaya fa a kazna ha sai muka ɗauki ‘ya'yan nata guda biyu fa ja'atil humara sai wannan asisin ya taho fa ja'alat tafrishu yana ta shawagi a saman kawunan sahabbai maimakon saman kan annabi sallallahu alaihi wasallam faja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tafi fakala yace man faja'a hadhihi bi waladiha waladiha waye wanda ya cutar da wannan tsuntsu ta dalilin daukan ƴaƴanta ruddu waladaha ilaiha kuma yar mata da ƴaƴanta wa ra'a qaryatan namlin qad harraqnaha abdullahi ibn mas'ud yace annabi ya hangi wani shuri mun kona shurin mun kona wannan shuri na tururuwa fakala sai ce man harraka haziki wa ya kona wannan shuri na tururuwa kuma nahnu muka ce mu ne kala sai ce innahu la yanbaghi an yu'azzaba bin nar illa rabbun nar baya kamata wani yayi azaba da wuta sai dai Allah mahaliccin wuta din bai kamata ayi azaba da wuta ba sai dai shi Allah da ya halicci wuta hadisin yana al-mujamul kabir riwayar abdullahi bin masud ya ce ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam kummara tatiru ala ru'usi ashabihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga daji ya hangi wannan tsuntsun yana shawagi a saman kan sahabbai ba a kansa ba faqala sai ce man a hadhihi waye ya raza na wannan tsuntsun faqala rajul min al-ansar wani mutum daga cikin musulman madina yace akhadtu bi laha ni na ɗauki wasu koyenta abdullahi bin masud ya ce au furukan ko kuma ƴaƴanta fa ku bi raddiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya mayar wannan yana nuna cewa ba dole bane amma saboda tausayi gare su domin misalin da aka bada a sisi wannan dan tsuntsu kankanin nan idan koyinsa ka dauka ya za a yi kosar da kai kai hakuri ma ka kyale tsuntsun nan ya rayu ya kuma ka saboda aka yi sa manzon Allah ya ce ku bar mata saboda tausayinta dan in ma ci za yi ba za ka koshi ba bare ga matafiya in ka duba sharhin hadisin aunul ma'bud mujallal na bakwai shafi na 240 yana nuna cewar a tausaya ma dabba in dai da hali ana samun lada a kai babi na gaba babi 178 a tsayiru fil kafas ajiyan tsuntsu a cikin keji duk dai al'imam bukhari yana gangarowa don ya nuna maka cewa ba wai rikon dabba din ne laifi ba cutar da dabban shi ne laifi haddasa arim al’imam muhammad bin fadl al-basri kala haddasa hamad bin zaidin an hisham bin urwa kala kana ibn zubair bi makka abdullah bin zubair ya kasance yana makka abdullah bin zubair ya zama shugaba a makka wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya hamiluna tsoyar fil yana shugabanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukan tsuntsaye a cikin keji da a ce akwai laifi ga rikon tsuntsu mutum ya aje keji ya sa tsuntsu abdullahi bin zubair sahabi ne waɗannan da ke yi sahabbai ne da an samu tsawatarwa amma dai wannan riwayar din tana da rauni riwaya tana da rauni tana al-mawsu'atul ahadith wal athar al-da'ifa uh, mujallad 12 shafin 280 illa kamar yadda zo cikin fatawa islamiyya mujallar na shafin la har da fi zalika babu laifi don kari keji kasa tsuntsu idan kama habisu habi yalzam laha min at'ami wal ma abinda hadisan nan suke karantar da mu ba laifi bane ka aje wata dabba a keji laifin shine ka cutar da wannan dabba ka hana ka hana ta abinci ko abin sha wannan ya zo cikin almughni na ibnu qudama mujallal na uku ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabban annabi la yarawna bihi ba'san ba su ganin akwai laifi don mutum ya rike keji ya aje wata dabba a ciki daga tabi'ai akwai sa'id ibn eh, jubair al-imam mujahid in ka dawo malamai akwai al-imam malik al-imam shafi abu saurin eh, da ibn munzir malamai da yawa masana waɗanda sun tabbatar da halaccin haka ba laifi don ka rike keji ka aje tsuntsu amma abinda ake la'akari da shi shine kulawa da wannan dabba idan ka tsare ta to ka ba ta abin da za ta ci kuma ka ba ta abin da za ta sha illa tsuntsun da ake hana mutum ya rike wanda malamai sun yi magana akai shine tattabara wanda yana cikin al'adabu shar'iyya mujallal na uku shafi na 343 yana cewa yukrahu ittikabu tuyuri tayyara ta'kulu zuru'an nas ana karhanta mutum yayin kiwon tattabara saboda yana barna yana ciwo abincin mutane ya dawo gidanka ka illa dai ka aje mara wurin kwana amma zai tafi unguwa ya tabarna wa tukrahu almuttakhadha li tabligh al-akhbar babu laifi dan mutum ya rike akwai tattabaru wadanda ake horon su suna kai sakonni malamai suna cewa babu laifi ga haka amma in ba wannan ba ajiye irin waɗannan tsuntsaye yana zama laifi akwai labarin al-imamu marruzi da ke cewa ya tambayi al-imamu ahmad bin hanbal mata taqulu fi tayrin unsa ja'at ila qaumin fa azwajat indahum wa farrahat liman al don da yawa mutum yana kiwon tattabara yana da guda biyar sai su zama goma da sun fita unguwa sai su zo da wasu to yanzu malam idan tattabaran nan ta haihu tunda a gida ta haihu na wani yace a'a na me uwar tattabaran ne in ji al ahmad bin hanbal yace ya za a yi a gane yace tabi'una al-umma sai a ji uwar za ta kai su gidan don haka ciwon sai ke da hadarin gaske wannan yana zadul ma'ad mujalla na shafi na 351 akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake danganta mai rikon sama da shaydani wanda yana sahih sunan abi dawud hadisi na 4940 da tsawatarwar da malamai suka yi zamanin sayyidina usman musamman yana hanawa har ma yakan sa a kashe su saboda yana da hadari Umar bin Abdul Aziz in ka duba Rawbatu Talibin na al-Imam an-Nawawi a mujallal na 8 shafin 201 yana da hadari kwarai saboda akwai hakokin jama'a idan kana kiwon tattabara kana shiga hakokin mutane shi kuwa hakki dole ne za a yi hisabi a kansa a ranar kiyama حديثي نقرشي حدثنا موسى بن إسماعيل البصري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس kala da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo gidan ummu sulaim mahaifiyar anas bin malik Allah ya kara musu yarda ibn abi talha sai ga wani yaron abu talha yuqalu lahu ana kiransa abu umayr wa kana lahu nugairun yana da dan asisi dan asisi wato karamin tsuntsun yana da ɗansa wanda yake yal'abu biki yana wasa da shi yana keji bare yanzu zo cikin fathul bari a mujallar na goma shafin biyar da da tamanin uku, fa da nisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya aba umair ma fa'ala a wata riwayar au ce aina nugair saboda dan asisin ya mutu sai shi yaron kanin anas din wanda ke da wannan tsuntsun yana yana yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shigo ya ce ina tsuntsunka wato yana manzon Allah yana wasa da shi ainan nugair ina dan asisin da kake wasa da shi mun yi sharhin wannan hadisi a darasi na 52 wato hadisin 269 Allah subhanahu wa ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakure waɗanne alamomi ne mace za ta gane ɗaukewar jinin haihuwa babu bambanci tsakanin alamomin karewar jinin biki da kuma alamomin karewar jinin haila duk ɗaya ne alƙafa akwai farin ruwa da ke fitowa daga al'auran mace idan ta gama haila wannan farin ruwan shi ke fitowa idan ta gama biki ko kuma mace ta sanya auduga a cikin al'auranta ta cire shi babu jini a jiki wanda yana nuna cewa ta yi tsarki alama guda ce babu bambanci tsakanin mai biki da kuma mace mai haila ina hukuncin gidajen da gwamnati take gina ma'aikata idan ma'aikata za su biya za su biya da kudin ruwa 6% interest to ban sanya tsarin yake ba bare har in ba da amsa mai gamsarwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك